وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar juma'a hudu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam. daga garin makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya daidai da wato 15 ne ko? 15 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai a wannan masallaci ne albarka masallaci abu dujana da ke nan cikin garin zaria unguwar kwarbai da farko kafin in ce komai ina mai baku haƙuri akan jinkirin da aka samu Allah shaida ne na iya ƙoƙari na in gana iso cikin garin nan tun kafin ƙarfe tara amma wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kuma na tabbatar ku kanku kila da kun sa a halin da na zo nan da wasu ma sai gaban su ya faɗi dan na gaban taba gudu a mota tun da uwata ta haife ni kamar yau gaskiya ni kaina na rinka jin tsoron irin tafiyar da nake shi yasa na rufe waya ta kar ma wani abu ya raba mun hankali so amma alhamdulillah tunda Allah ya kawo lafiya sannan abu na biyu shine ba zan so in saba lokaci da yawa ba ka'ida man karfe nawa kan tashi eh, in an fara goma goma to yanzu mun yi minti talatin ya ishe mu na'am kai daɗin matan zariya akwai imani na gode ma Allah da ya sa ku kuka haife ni <laughs> alhamdulillah to Allah ya sa mu dace fatan mu shine Allah da ya ba mu iko faɗin fadin abin da yake so kuma yadda da shi Allah ya sa mu shiga cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allah ya sa mu faɗi daidai ya sa ku ji daidai kuma ya sa a ran alkiyama abinda muka ji mai aiki da shi ya amfane mu har zama na a nan kwakwalwata ba ta gama tsayuwa a kan mai zan magana ba sai dai a ƙarshe na zaɓi zan magana a kan hanyoyi guda shida da suke kai ɗan adam zuwa gidan aljanna saboda dama wannan ita ce ƙarshen riban kasuwanci. Mm. kowa na fatan yi kasuwanci ne tsakaninsa da Allah a ce yau an waye gari ran alkiyama Allah ya ce da kai inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura ga sakamako ga aiki an gode an karba to wannan haihuwa ta yi rana ke ko eh ana kasuwanci tsakanin bawa da mahalicinsa Allah ta'ala da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul tauba cewa a cikin muminai ma ya zaɓi wasu ya yi kasuwanci da su sun siya aljanna da rayukansu da dukiyoyinsu ya ce inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwanahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki ya siya daga wasu muminai cewa sun ba da dukiyoyinsu da rayukansu shi kuma Allah ya ba su gida aljanna kar ku manta aljannan na ita ce annan sallallahu alaihi wa ke cewa inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala ma la khatara ala qalbi bashar a gidan aljanna akwai abin da duk irin labarin jin daɗin duniya da kike ji to aljanna akwai abin da kunninki bai taɓa jin irin labarin ba sannan akwai abin da in kika gani a gidan aljanna baki taba ganin irin shi ba a ni'ima ko da a TV ne da kike kallo Allah ta'ala ce wa idan ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira to wannan gida ita ce karshen burin dukkan wani mutumin kirki babban fatan duk musulmi na farko shine tsira daga azaban Allah ya za a yi ka fara tsira daga azaba to alhamdulillah idan an tsira daga azaba kuma sai mataki na biyu shine a shiga aljanna to wannan ku sani ya koyan uwa musulmi gidan aljanna aiki ake mata tukuru ba a neman aljanna da sanyin jiki ba a neman aljanna da lalaci da kasala annabi sallallahu alaihi yana cewa ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna ku saurara ku bani hankali ku wuri daya inji annabi sallallahu alaihi Ya ce tabbas hajar Allah fa tana da tsada ba ta da arhan farashi sai ya ce ku saurara da kyau ku kawo hankalin kuri ɗaya ku ji ƙarshen tsadan hajar Allah ita ce aljanna ya Allah ka sa mu a ci to Allah subhanahu wataala babba abin da yake so a wurin bawa shine da'a menene da'a in an ce ka bari ka bari in an ce kayi aga kana yi wannan shi ake ce ma da'a to Allah yana sanya aljanna a cikin abin da yake karami ma a idan mutane matukan an yi ma Allah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ma Abi gifari yake cewa da shi la tahqiranna min al-ma'ruf kada ka raina aikin alkhairi fa ko mun ko mun kankanta alkhairi kan ka raina shi walau an wa haka bi hin balik. ko da ko zaka ga dan uwanka musulmi ne ka sake masa fuska kar ka raina wannan aikin matukan kayi da kyakkyawan ninya sai Allah ya baka aljanna na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ah, ba ku fice amin ba kuma ban gan ku da bakaken hijabai ba eh? Allah ya ƙara yadda a gare ta to ko kufa eh? nana Aisha radiyallahu anha wata rana ta ce ina zaune sai wata mata ta shigo wurina a tare da mata akwai ‘ya'yanta guda biyu ƙananan yara ne ƙanana sosai ta ce talauci da yunwa shi ya koro su har suka shigo wuri nan da suka shigo ta ce suka tambaye ni ko akwai wani abu da zan iya ba su na na sha ta ce na duba gidan nan kaf babu abin da zan iya ba matan nan ban da wani busasshen dabino guda ɗaya ta ce da na ɗauka na bata a gabana sai ta tsaga dabinan nan gida biyu ta biƙa ma yarinyar guda ɗaya ta biƙa ma ɗayan ita ma guda ɗaya ita bata ci komai ba ta ba yaran ta ce wannan abu sai yadda ki zuciyata na kasa hakuri ta ce da annan sulasula ya shigo sai na ba shi labarin abin da wannan mata ta yi ta shigo ta tambaye ni ba ni da shi in ban da dabino guda ɗaya da na ba ta kuma sai na ga ta tsaga shi gida biyu ta ba 'ya'yanta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da ita ai babu wanda Allah zai bashi ƴaƴa mata guda biyu ya raine su ya ɗauki nauyinsu bai tozarta su ba face sai Allah ya shigar da shi gidan aljanna ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam mata bishara da ita 'yan aljanna ne sanadiyan tsagun dabino guda ɗaya, kun fahimci abin da nake ne, yawa to saboda haka yan uwa musulmi azaban Allah bai da daɗi. Allah ka nisanta mu da azaba duk abin da musulmi zai yi ya iya kwatar kanshi ya nisanci azaba to bai asara ba shi yasa duk mumini duk mumini duk mutumin kirki idan ya tashi aiki baya kallon aikin yayi wahala ko yayi sauki ko yayi kadan ko yayi yawa a'a shin Allah zai yarda in bi Allah zai yarda shi kenan to wannan shine abin da nake so mu duba ni da ku akwai hanyoyin samun aljanna suna da yawa suna da yawa kwarai da gaske sai dai a tunani na waɗannan guda shida da na ɗauko mana za su ci kaso mai yawa na cikin sauran abubuwan da suka yi saura abu na farko da ke taimaka ma mutum ya zama mutumin kirki kuma ya kai zuwa ga rahamar Allah shine neman ilimin addini neman ilimin addini wannan kuma ya bayu ne saboda faɗin mannan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tsariƙan ilal janna. duk mutumin da ya riki wata hanya yana neman ilimi a wannan hanya ku fahimci hadisin da kyau a hadisin Allah sallallahu bai ce ya zama malami ba ya zama sheikh ya zama akramakallah ya rubuta littattafai mujalladi 150 a'a yana dai neman ilimin bai fasa sawa'un ya samu da yawa ko bai samu da yawa ba saboda shi ilimi kaman arziki ne Allah ta'ala ce na haɗu samna bai na fil hayatid duniya kakan haifi da haifi ka wadata ko to wannan shi ma ilimi haka Allah yake raban shi bisa hikimarsa ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan amma dai ko an baka da yawa ko an baka kaɗan baka ci nasara ba sai ka domin Allah don zai iya yiwuwa mutum yana da tarin ilimi duk duniya an yi magana ana jin turiyarsa amma rashin yi domin Allah ya sa kuma ran alkiyama ilimin nan ba zai amfane shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda bakwai mutane guda bakwai waɗanda ranar alƙiyama wutan jahannama za ta fara karin kumallo da su wallahi a cikinsu ya faɗi malami da aka ba shi ilimi aka ba shi ƙor'ani ya karanta shi ya amo ya fita ya shiga ga shi gwani na gwanaye a ƙur'ani amma babban matsalar bai yi shi domin Allah annan sulasun ce Allah zai ce da shi tabbas mun baka ilimi kuma ka yi. amma baka yi dan mu ba don haka a wuce da shi gidan jihannan wannan yana da hatsari matuƙar gaske kenan wannan zai nuna mana ashe neman ilimin nan da ke kai mutum aljanna shine wanda aka yi domin Allah shi yasa ake ce al'amalu salih aiki nagari duk wani aiki da za a kira shi da suna aiki nagari a shari'ar musulunci to aiki ne da yake da siffofi guda biyu siffa ta farko a domin Allah siffa ta biyu ayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin aikin to don haka nan ya koyan uwa musulmi abu na farko da ke kai mutum zuwa ga rahama shine neman ilimin addini neman ilimin addini idan mutum yana neman ilimin addini tabbas annabi sallallahu alaihi ya ce an buɗe masa ƙofan zuwa aljanna kai tsaye kuma cikin sauki ba tare da tsangwama ba a ranar alkiyama ku duba ku gani hatta koyon karatun alkur'ani manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa almahiru bil qur'an ma'a barara duk mutumin da ya iya karatun Ƙur'ani yake yinsa sosai manzo sallallahu ce to yana tare da mala'ikun da suka rike alkur'ani a baitul izza kafin a saukar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru 23 Ya yace wallazi yaqra'uhu wanda ke karanta shi wai ta yana inda inda ana a'udhu bil yana ne ba a'udha bai ce a'udhu kun ga da wahala ko to man Allah sallallahu alaihi ya ce ka sha kuruminta falahu ajrani wannan shi lada biyu ma gare shi na farko yana da ladan karatun da yi sannan wannan wahalan da yake sha annabi sallallahu alaihi ce ita ma Allah ya biya Allah zai bashi ladan wannan wahalan koyan Qur'anin da yake idan ba Allah ba ina ake irin wannan yanzu dan adam kana mishi aiki kuskure ka dan zaka ce na kore ka na sallame ka tafi ka bani wuri to amma banda Allah shi Allah sai kai kuskure kuma sai kaunace ka saboda shi bin Allah Allah ta'ala yana kaunan mu da rahama yana son mu da jin kai ya ku yan uwa musulmi neman ilimin addini abu ne wanda ba a daina shi saboda aljanna abu ne wanda ake mata aiki har zuwa rana ta ƙarshe da ake barin gidan duniya annabi sallallahu subhanahu wataala ya fifita ya daga darajar mutanen da suke da ilimin addini da kansa yace wallazina utul ilma darajatun lalle waɗanda aka ba su ilimi suna da ɗaukaka da daraja a wurina ne Allah don Allah yanzu inda a ce za a kai ofishinki a miki ofishi a fadin shugaban kasa ga ki ga shugaban kasa kina ga gidanki za a ci to ba nama eh? idan kika yi ciwon kai kina ga shika za a kai ki a duba ki a ta dai ki jana ku kawo jirgi a kai ta Germany a kai ta Ingila eh? to yanzu wanda ke cewa kina kusa da shi fa shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ne mai gayya mai aiki ne kowa mai komai awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha na farkon da bai da farko na ƙarshen da bai da ƙarshe balle a ce mulkinsa ko arzikinsa ya kare. babu to sau da haka kin ga ashe kusanci da Allah ba ƙaramin abu ba shi yasa a wani wurin Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa wanda suke da ilimin addini ma suna kusa da Allah gab da gab yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ta'ala da kansa ya shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta face shi a karan kansa kuma gaskiya ne sai ya ce wal mala'ikatu masu mun shaida a aji na biyu su ne mala'iku in Allah kamar ki ce to Allah sai suwa ne sai ce wa ulul ilmi sai kuma masu ilimin addini su ne masu shaida na biyu na uku a ga Allah sannan Allah ta'ala ya shaide su da cewa duk inda za a je a dawo masu ilimin addini duk yadda duniya za ta lalace sai an samu sun fi kowa alkhairi duk inda za a buga a raya a ce kaza a ce kaza a ce ai malaman ma sun zama 'yan duniya ai sun lalace duk dai aje a dawo aikin mu hakikanin aikin yana karyata abin da muke faɗi me nake nufi duk sukan da za a yi ma malaman addini duk yadda za a aibanta malaman addini idan aka yi mutuwa ina ke zuwa sakatariyar lokal gamma eh filin siyasa wa ake nema in aure ya samu matsala wa ake tambaya idan za a je gaban Allah da sunan za a yi sallah wa ke shiga gaba tashe dai har yanzu dai tana tana jika ana mutuwa wurin wa ke tafiya ashe dai an yadda cewa dai suna saman ke kun fahimci magana yawa saboda haka Allah ta'ala nuna cewa qa'iman bil masu ilimi suke iya da adalci saboda wanda bai san Allah ba zai zalunci duk wanda bai san Allah ba zai zalunci sanin girman Allah yana da muhimmanci a rayuwar musulmi Ibrahim bin Adham Allah ya ji kansa da rahama wani mutum fajiri ne mai yawan saban Allah yana alfahari ma da zunubin da yake aikata. ya ce ma mutane ni fa kun ganni zuciyata ta kekeshe ba wani zunubi da ke ban tsoro komai yinsa nake yi sai suka ce wallahi ga Ibrahim ibn Adham can da za ka je ya maka wa'azi muna ganin za ka shirye yace ni fa ba wanda ya ita suka ce to ka gwada ne yana zaune sai yazo ce da shi ya ba ishaq mutane sun ce wai ku ji irin magana kamar mu wai wai an ce kai mun wa'azi wai kila wai zan iya shirya ko za ka gwada sai kalle shi ya shiru bawan Allah ya ce a'a shirya hannun Allah ta ce ni ba zan iya shiryar da wanda Allah bai so shi da shirya ba amma dai ina so ka san wani abu ya ce menene shi ya ce duk zunubin da za ka aikata da duk laifin da kake ganin kana yi ka je ka yi ta yi idan za ka iya kiyaye wasu abubuwa guda biyar ya ce ban gane ba in gaya maka ba laifin da ba zan iya ba abu biyar kaɗai ya ce eh inda za ka kiyaye ka je ka yi ya ce to amma ban muka je gaban Allah ya kamo ni zan ce kai ka faɗa ya ce ka ce ni na faɗa ya ce to faɗe su mu ci ya ce to duk zunubin da za ka ya kai bawan Allah duk girman zunubin ka je ka yi amma ka je inda Allah ba zai ganka ba sai shiru kunga ya sa shi dole halarto da girman Allah ko shine maganan ilimin da muke magana kunga yanzu ya sa dole ilimin sanin Allah duk wanda ya san Allah hakikanin sani saba ma Allah zai masa wahala shi yasa kuka ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ne santar laifi saboda ya fi kowa sanin waye Allah yace to kaje da Allah ba zai ganka ba eh shiru yace ta Allah gafarta malam to ina ne Allah ba zai ganni ba yace ai ban sani ba tunda kai ke so kai zunubi sai ka nemo wurin ka boye yace ni ban san inda Allah ba zai ganni ba gaskiya amma dai ko menene sauran abu hudin nan ba sai suka yi wannan wahala ba menene na biyu Ya ce to za ka iya kiyaye na biyu shi ma ka je kai laifin ka Ya ce to faɗa min ya ce za ka yi laifin ka je ƙasar da ba ta Allah ba ce ce akwai wata ƙasa da ba ta Allah ba ce ta ma nemowa za ka yi Don ni ma ban fanta ba amma ka nemo Tun da kana so ka yi laifi Ya ce gaskiya ni ban san wannan ƙasan ba Ya ce to sai dai ka yi abu na uku Ya ce menene shi Ya ce to da Allah yana ganin ka kuma a ƙasan shi kaka kuskura ka ci masa abinci karkace wani abinci ko abin shansa saboda abin da kunya matuka a ce yana kallonka kuma a ƙasansa kuma ka ci arzikinsa kuma ka saba mishi rashin kunyan yi yawa sai ya ce gaskiya ayin ban ci abinci ba mutuwa zan yi ya ce to ka san me na hudu ya ce a ya ce ka tanaji ƙarfi ka tanaji ƙarfi sosai don wata rana zai turo mala'iku su ɗauki ranka kakka inda ka biyu su ka yaƙe su karka tafi don in ka tafi haɗuwan ba za ta yi kyau ya ce mala'ikun yaushe za su saurare ni ya ce a ya ce aka ke so ka yi zunubi Za ka sai ka nemi ƙarfi ya ce ba zan iya faɗa da su ba ya ce to na biyar kawai ka tuban ma Allah ya ce to wannan na biyar ɗin ba sai an jima ba yanzu ne ma zan tuba ya ce yanzu ne ma lokacin tuban ba sai an jima ba saboda ya ga girman fitinan da ke cikin sabon Allah to dukkan da kake kokarin sanin Allah kana nisantan laifuka ko ka sani ko baka sani ba Allah zai kautata zuciyarka zai taimake ka zai kusanta ka zuwa gare shi to kuma sannan wani abu mai daɗi ne, yana yin naso har zuwa ga zuriyarka yana yin naso babu abu mai daɗi kamar ka bar ma 'ya'yanka ambato mai kyau yau a ce ɗanki ya ce uwata ita ce wanci mahaifina shi ne wani kin ga wannan kokarin da kika yi zai sa su ma su yi su ma su yi su ma su gajar ma wasu shikenan kin shuka alkhairi a bankasa sa, kuma wallahi ko kina kabarin ki lada na zuwan miki to kun arziki ne mai yawa arziki ne mai yawa kwarai da gaske saboda haka abu na farko da ke kai bawa gidan aljanna ya uwa musulmi akwai neman ilimin addini wato ya isa abin da zai sa ku ji kuna sha'awan karatun addini sosai ina faɗaɗa wannan saboda zahariya garin ilimi ne alhamdulillah ana ƙoƙari amma ina so mu ƙara dagewa saboda yanzu zamani ya zo da abubuwa masu yawa wanda ke nisanta mu daga neman ilimin addini musamman zuwa social media sannan ya sanya an shagaltu ga barin abubuwan da su ne asali yanzu har karatu wani aboki na ake ce min ni fa Umar bari ka ji tunda kwamfuta ta zo ba ruwa na da littafi nace to zaka halaka haka da gaya mishi kai tsaye yace mai zaka halaka yace me yasa sai nace mishi ka ga alqur'ani a kallon takarda ko baka ganshi ba yace ya ganshi nace to har a tashi kiyama kallon takarda yana da albarka ka ga wannan tankwashe kafan da zaka yi a gaban malami da ka bude littafi ka juya to wannan abun kaɗai ya sai sa Allah ya maka rahama ya lausa zuciyarka ba zai taɓa zama maka ɗaya da kana kallon kwamfuta kana da nadami da na latsa ba wannan tarbiyyar da kuke ga iyaye da kakanni suka bamu na neman ilimin addini yana da fa'ida kwarai da gaske to saboda haka a wannan gaban kafin mu je gaba ta gaba shine ku gane muhimmanci da darajar ilimi ta yanda Allah ya zaɓi ƙirjin masu ilimi ya ajiye littafin littafinsa a ciki don Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm shi Alƙur'ani ayoyi ne mabayani a fili muka yi bayanin shirya filla-filla amma mun ajiye waɗannan ayoyi a cikin ƙirazan wanda muka ba su ilimi kunga a nan kenan Allah ya zaɓi ƙirjin masu ilimin addini ya zamto nan ne akwatin da yake ajiye ayoyinsa to don Allah me kuke tsammani idan Allah ya zaɓi ƙirjinki a matsayin inda zai ajiye ayoyinsa a ranar haɗuwanki da shi ne kike tsammani eh, tukuicin da zai ya ma kisa Allah dafa innal jannata hiyal ma'awa an gane ko to saboda haka gabanmu ta farko shine abin da ya shafi neman ilimi gaba na biyu daga cikin abubuwan da suke sadar da mutum da rahama da samun aljanna shine shi shine alƙur'ani ina so ku la'akari da wani abu ɗaya. inda Allah madaukakin sarki ya zaɓi wani littafi ya zamto ya fi alƙur'ani to wannan littafin da shi za a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun kuka ga Allah ya bai wa alaihi sulasulam alƙur'ani to Allah ya zaɓi ƙur'ani ya zamto shi ya fi kowane littafi gaba ɗaya ina fata kun fahimci wannan to ƙarƙashin alƙur'ani akwai abubuwa da dama waɗanda suke kai mutum zuwa ga aljanna na farkonsu shi ne karanta shi karanta musamman a wannan wata na ramadana annan sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sai yake cewa mala'ika jibril duk shekara yakan zo su yi darasin ƙur'ani da a sallallahu alaihi wasallam tun daga bakara har zuwa min aljinnati wannan. nas yace amma a shekaran da zai rasu so biyu mala'ika jibril ya zo mishi kenan ashe ana son kullum alaƙanka da ƙur'ani ya rinka ƙara matsawa saboda kai ma kulli yaumin yuqarribuna ila nihayat duk ranan duniya duk ranan duniya idan ta fito tana kusanta mu zuwa ga kabarin mu ko mun gane ko ba mu gane ko mun yarda ko ba mu yarda ba to karatun alƙur'ani karatun alƙur'ani yana da gaske abin da ke sanya mutum ya samu rahamar Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan karanta alqur'ani duk wata ibada da kuke gani a gidan duniya idan dan adam ya rasu kusan ibadan tana tsayawa misali ba yau muna hudu ga watan ramadana ba to a kaduna a unguwarmu akwai wanda ya rasu ana gobe azumi har muka je muka yi ta'aziyarsa wannan bawan Allah Allah ji kansa da rahama yanzu shi ba shigo watan ramadana da shi ba kuna ganin da aka ga wata a daren ramadana za a je makabarta a ce mishi alhaji ne. an ga wata ka ɗauki azumi a me yasa saboda nashi ya riga ya ƙare an gane ko haka nan ba za ki je makabartan madarka ce ki ce hajji ya turka shi an fara biyan kujeran hajji nawa za a biya miki ina saboda ba ta ba an yanke wannan dama to amma ko kun san cewa shi alqur'ani har a gidan aljanna sai an karanta shi komai yana ƙarewa sanadiyar mutuwa amma banda Ƙur'ani. mai yawan karanta shi zai cece shi ran alkiyama da shi da azumi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan idan an shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu sahibul qur'an za a ce ma ma'abocin alqur'ani ikra warqa karanta a daga matsayinka annabi sallallahu alaihi yace wuta darakat rami ne gidan wuta amma aljanna darajatin daukaka ce sama take bene ce ita amma siyake da zaki daka ki hausu ne karatun qur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ce ma abuta alqur'ani ikra warfa karanta qur'ani za a daga ka ka hau benen kuma duk gidan da ke sama ya fi wanda ke kasan shi idan yan gidan ƙasa holan suke sawa yan can saman suna sa sufa ne saboda su sun yi sufa zuwa sama to ku sani wanda za su je na can saman kuma fa'ula'ika lalina al'amallahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين Allah ya musu kirari ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa ma dalla da waɗannan na saman su zamto abokan tafiyanka wanda za ka zauna tare da su Allah ya ƙara yaba ma magana ce zalikal fadlu min Allah wannan daraja ce ta Allah Allah ka samu a cikin Amin. to me nake so in ce da ku anan shine idan mutum ya karanta Qur'anin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rinka daga darajar mutum kina karanta qur'ani aljanna ana daga ki ana ƙara miki matsayi ana ƙara miki ni'ima manzo sallallahu alaihi wa sallam yace matsayinki na ƙarshe a aljanna ayaki ta ƙarshe da kika karanta inda kika tsaya nan za a tsaye da ke duk da ana tsaye da ke ko ba ki kai bakara ba za ki ji alhamdulillahi mu ne yan aljannan asali saboda ki ga na saman ki ba amma da za ki ga na saman ki ayya sa ai da kin sa akwai ta hajiya tarkashi su ne iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babban jin shi shine idan mutu ya zama haddacin ƙur'ani, raka manzan Allah zai rinka da tilawa haddi zamto maƙwabcinsa. ko kun san cewa aljannatul firdaus aljannal firdausi rufin gidanta shine al'arshin Allah an rufa saman aljannan firdausi da al'arshi to kaga ashe bayan ni'iman kuma kana kusa da Allah wannan ya fi komai daɗi a rayuwa to don haka ya koyan wa musulmi kawai sakaci da karatun alkur'ani ku rinka karanta shi yana tausasa zuciya yana cire damuwa sannan kuma yana sa ma mutum ghaliza insaniya menene ghaliza insaniya shine duk inda ake so ki ji tausayi ba za ki san san da tausayi zai shiga ranki ba duk inda ake so ranki ya baci kun sa kun da ake so kai fushi ka nuna fushi kuma domin Allah to ba za ki san da za ki fushin kuma ki tsaya inda Allah yake so ba ba tare da wuce iyaka ba sannan da ake so ki haƙuri ba za ki san yadda aka kika kai haƙurin ba ku fahimci wannan a cikin rayuwar sahabbai da kyau musamman ku ɗauki sayyidina Umar radiyallahu anhu duk wanda aka ce Umar ya san wani namiji ne tsayayye wanda bai ɗaukar raini ko to amma kuma duk da haka idan kana karanta tarihin Umar zaka gane babu kusan mai iya tsayuwa a kan dokokin Allah in cas da cas kamar na Umar saboda akan masa abin da za ka yi tsammanin zai kashe mutum amma sai ga kuma ya haƙura ya yafe ma ya tausaya ku zai fata bin yaman ko salmanin farisi ɗaya daga cikinsu ya ce wata rana ranar juma'a kamar irin ranar iti yau ya ce mun fita tare da sai na umar da safe muna yawo a garin madina Ya ce sai muka ji wata mata tana kururuwa tana tsine ma Umar albarka a cikin gidanta sai na Umar sai tsaya ce ai masa magana a nema mai izini ya magana da wannan mata da ta fito yace yake baiwan Allah mai Umar ya miki lokacin shine Amirul Mu'minin ce ai azzalimi ne shugaba ne mara tausayi Ya yace menene zaluncin da ya miki ta san shi ba ta san shi bane ta ce ya tura mijina yaƙi sun tafi yaƙi amma gidan kowa ana kai abinci banda gidan nan ga yara nan suna ta kuka saboda yunwa ya ce bin Allah wane ne mijinki ta ce wane ne shi ne ya juya tare da huzaifa ya ce zo ka raka ni suka je bai tilmali ya ce a duba listin wanda suka tafi yaƙi da abin da ake kai musu na dukiya aka duba ba sunan shi sai mai rubuce ce amirul muminin mai kake bukata ya ce akwai gidan wane ba ku kai masa abinci ga shiga sai ce a ah, ba laifinmu ba ne lokacin da aka za a fita yakin nan ba yadda ba a yi bai ce kara kuskura kai ko kwayan haki gidan shi ya bar mu Allah da manzansa iyalansa ya ce ka ji abin da ya faru ba mu ne muka yi laifi ba ga abin da mijinta ya faɗa sai na umar ya ce ya yi kuskure ku rubuta ku ɗiban masa abin da ake bayarwa tun daga ran da ya tafi ku bani Huzaifa ya ce in a gabana ya yadda kowa ya ɗauka shi ya ɗauka a gadon bayan shi. Ya wuce bai je gidan mutumin bai wuce gidansa ya ce ya tar da ana dafa abinci. Ya haɗa da kaskon dafa abincin murhu da abinci ya ce wallahi haka Umar ya ɗauka ya tafi da shi gidan mutumin nan saboda yaran da ya ji suna kusa. Ya ce abincin bai nuna ba. Ya ce ranar Juma'a ne yana da hudu ba fata Juma'a ya ce amma wallahi sai da na ga umar ya duka yana hura wuta da bakinsa har gemun shi yana taba kasa toka yana dawo mishi ya ce umar bai bar gidan nan ba sai da ya tabbatar ya ga yaran nan suna dariya suna wasa ya ce to abin da ya sa nake gaya muku wannan magana shi ne. lokacin da lokacin sallan juma'a ya zo umar ya hau mimbari yana hudu ba ya ce ina tsahun gaba ina zaune cikin umar ya wani irin ƙara ya rugi yace duk jarintan Umar sai da ya sa hannunsa ya rike cikin sa ya shiru sannan daga baya yana hudu ba aka ji ya tsaya ya ce Aula ta farqir lam tashba hatta a bina musulmin ya kai ciki yi rugi ƙulle, kulle kai duk abin da zaka yi ka ba ka yi ba wallahi ba za ka ci abinci ba sai yayan musulmi sun ƙoshi? zalika umar wannan ne umar me ya taimake shi wallahi ƙur'ani? wallahi qur'ani so duk irin wannan ana so ki rinka yawan karanta alqur'ani kan ki zama baki karanta alqur'ani karatun qur'ani yana muku taimako yana ma mutum taimako akalla guda uku na farko yana taimaka ma mutum saukin mutuwa da kalmar shahada idan mutum ya lizumci karanta qur'ani ko da ko daga alantar zuwa nasu kika yi ya zamto dai kina da wani lazumi na karanta qur'ani wallahi ƙarshen rayuwarki zai yi kyau saboda Allah bai tozarta wanda ya tsaya kan Qur'ani saboda darajar da littafin ke da shi a wurin shi na biyu Qur'ani yana roƙa ma mutum gafara lokacin da yake kwance a cikin kabarin shi kafin a tashi alkiyama Imam Shatibi ya kawo yunashidu fi irza'ihi ko a gaba yace su'ulan ilaihi muwassala Qur'ani zai rinka roƙon ya Allah an tashi alkiyama wance yar wani jikan wani Allah ka bani cetonta. ya Allah ka sa kada ta cutu da azaban wuta qur'ani zai ta miki wannan kina kwance kabari shi kuma yana roƙa miki gafara to sannan zai cece ki a filin alkiyama kuma zai daga darajar ki a gidan aljanna yan uwa musulmi yana da cikin abin da zai sa ku kwadaitu da haddan alqur'ani karki ce ai na girma a ya aka kin girma ki ce ba za ki iya hadda ba amma kike haddace farashin zani a kasuwa ba za ko kun fahimce ni ba ya kai ki ce aya ba zai shiga ba amma kin san farashin zani a kasuwa musamman yanzu da sallah ya zo a ce an corona duk ta lalata kasuwan a bara fa 6500 yanzu har 9000 a kin rike kin an tun daga na bara har da na bana sannan aya ce ba za ki kafi haka shi ilimi ana neman shi ne kawai ka dauka komai ka iya ka cire tsoro ka dage ka shiga kai kundin bala kai kunan farin wake ka shige to sai Allah ya baka daidai da abin da ya dace da kai shikenan sai ma rahama mun fahimto amin ya Allah ku saboda haka ku gane daga cikin darajar alqur'ani da ma'abutansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka samu mace mace da yawa ya zanto za a rufe mamata da yawa a kabari fiye mutum fiye da daya a kabari daya ana yin haka idan an samu dalili ya faru kamar misali annoba an samu mutuwan annoba ko irin mutuwan mutane da yawa in an samu irin wannan ana iya sa mutum fiye da ɗaya a cikin kabari ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu irin wannan mutuwar a yakin Uhud da ya zo zai rufe sahabbai abin da ya fara tambaya a wurin shine wane ne fi kowa yawan hajjan alqur'ani a cikin sai a ce fulan wane shi ya fi kowa yawan hajja sai ce qaddimuhu ku sa shi a gaba sai ce sun maman sai wane sai a ce sai wane shi ma yana da izifi kaza amma bai kai na wane ba sai ce ku sa a bayan wancan da to hatta a gawar waki Allah manzala sallallahu fifita na mai qur'ani da wanda ba shi ba a nan duniya ma haka yake in an zo za a yi limanci akan ce wanda ya fi kowa ƙur'ani? ba muna ramadana ba yanzu ba kuna ganin mahaddatan da suke amu da Alƙur'ani ba kuma kar ku manta fadan Allah ne fa ake so kuma suke gaba ta balake soke ba a ce kina ciki ba an gane ko yawwa to wannan shine sai abu na uku daga cikin abubuwan da suke kai mutum gidan aljanna shine sadar da zumunci jama'a kun ji mene sadar da zumunci abu na uku da ke kai mutum aljanna shine da zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci zumunci ya sagale ta a ƙarƙashin al'arshinsa zumuncin nan tana cewa ya Allah duk wanda ya sadar da ni shi ma ka sadar da shi ya Allah duk wanda ya yanke ni shi ma ka yanke shi daga rahamanka hatta yanzu da nake magana da ku abinda zumunci take faɗi kenan karkashin al'arshin Allah da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san duk abinda kuka ga ku lura da kyau duk abinda kuka ga yana kai mutum can cikin gidan wuta to kishiyarsa kuma yana kai mutum gidan aljanna haka nan duk abin da kuka ya ɗaukaka darajar mutum aljanna to kishiyarsa yana nutsar da shi a gidan wuta yanzu ba gashi zumuncin tana faɗin cewa duk wanda ya yanke Allah ya yanke shi ba to bari ma ku ji Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake faɗa masa habbayin da ake hawa siradi ranar alkiyama yace idan aka hau siradi siradin nan yace jahannama baka ce irin shi ma sirati yana nan baki wulik kaman bakin niqabin kullun da aka dinka da bakin zare ke kan in kika yi haka ba lalle ki gazaran ba amma kuma yana nan a jiki to kaman haka sirati yake akan wutan jahannama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi tafiya akan sirati tafiyan shekara 500 wallahi da ni da ku duka sai mun hau Allah ya riga ya zartar ku karanta suratu maryam wa in minkum illa wariduha babu wani ɗaya akan ku sai ya gitta ta saman sirati Allah ta'ala ya buga sam ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya ga ina suratu maryam yace ni Allah na riga na zartar kuma na yanke ba wanda ya isa ba zai hau ba kowa sai ya haushi tun daga annabawan cikin ku har mabiya Allah yace summa nunajjil ladina taqaw idan aka hau mu kubutar da wanda suka ji tsoron Allah Allah ka kama a cikin su sannan yace wa nazaru zalimina fi hajatiyya za mu bar azzalimai da suka zalunci kansu gurfana a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu ka tsare ƴan uwanmu wanda suka mutu da wanda suke raye to wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani yace siratin nan akwai wanda za su wuce shi kalbarki Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasu za su tsallake sirati tafiyan shekara 500 din nan yace wallahi kaman walkiya haka za su wuce fit sun gama har sai sun tambaya an ce za mu hau suraɗi mun karanta sai a ce ai ce kuka wuce yanzu yanzu ne hakun gama saboda ayyukan fit din ayyukan ya cancanci a musu haka to sai annan sula sai rinka rage fit din ya ce sun makarre wasu mutanen kuma za su zo gudun sa kan suradi kamar iska kun ga iska bai kai walƙiya gudu ba ya ce to ana tafiya wasu kamar mutumin da ke kan ingarman doki yana gudu kai annan sula bai gushe ba yana baya baya sai da ya ce wani zai zo ya wuce siraɗi na yankan shi saboda ya faɗi cewa siraɗin ahda minas saif ya fi takobi kaifi in ji annan sulasallam ya ce kaifinsa ya fi na takobi sannan kaurinsa kaurinsa kuma kamar tsilin gashin idanki ne in za ki tsin ko gashin idanki ki iya kallonsa to siraɗin nan kaurinsa kamar haka ne kuma wurin kaifi ya fi takobi kaifi kamar ki ce dai kamar tsinin reza yake to haka Allah sallallahu alaihi ya faɗa yace wasu za su wuce sirati na yankan su yana fata-fata da naman su kamar naman kwata yace amma dai za su sha da kyar za su tsallaka kafin su jinya su samu rahamar Allah to me yasa na kawo muku wannan hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi yace sanda aka hau siratin nan ana tafiya Allah ba dauki sarki zai dinka jeho zumunci za umurci zumunci tana shiga tsakanin mutane kamar kugiya kun san kugiya da ake kama kifi wannan abin da kifi ke kama a fisgo shi daga ruwa to haka duk jikinta annan sulasula haka ya siffanta ta yace za ta rinka shiga cikin mutane tana jittawa tana fita ba ruwan ruwanta da kai inda kana sadar da zumunci wa take nema manzo Allah sulasula yace mutumin da ke yanke zumunci shi take nema nan sulasula yace za ta rinka kama naman mai yanke zumunci tana tafiya da shi wani ma idan laifin nasa ya yawa ta kama inda babu tsoka ya ce to za ka fizge shi ta jefa shi wutan jahannama dama ya ce a ƙasa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi a wannan rana da za a hau siradi ya ce mu dai annabawa an riga an kubutar da mu ga mu can a ƙarshe muna hango tahowar kowa na gani tahowar al'ummarsa ya ce ga mu can a ƙarshe muna hangen zuwan kowa ya ce ku sani mu kanmu annaba da manzanni da Allah ya zaɓe mu ya ce wallahi ba abin da muke iya faɗa a wannan lokacin banda rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim wannan kare suke iya faɗi Allah ka kubutar yana ga yadda ake zuba cikin wutan jahannama shi ne anan kula zai ce kawai abin na faɗa Allah a kukutar Allah a tausaya Allah a kukutar ya ce abin da kawai muke iya yi kenan amma ba wanda muke iya tsina namu wani abun ban da wannan addu'an da za mu yi ina fata mun fahimci wannan to sannan tunda wannan azaba ne ko ta bangaren ni'iman kuma zumunci zumunci yana sa daga darajar na ƙasa aljanna koma na sama duk waɗanda suka tsaye da zumunci suka shiga aljanna ran alkiyama sai aka samu fifikon daraja a wurin Allah a cikinsu to daga cikin rahaman wannan zumuncin Allah na cewa ɗauko wanda ke matsayi na ƙasa a kai shi matsayin wanda yake can sama ba wai a sa shi a gidan wanda ke saman ba a'a su ba a ba su irin wannan matsayin don su rinka haɗuwa da junan ku karanta suratul hadid da Allah ya ce na amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani sai ya ce mene alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay duk wanda yake da imani ya mutu da imani ya samu aljanna ƴan uwansa ma suka shiga aljanna Allah ta'ala da kanshi ya ce za mu haɗa shi da ‘yan uwansa za mu ɗauko na ƙasan mu kai su sama ba tare da shi mun rage komai abin da muka ba shi to in ba zumunci ba wa zai maka wannan aiki jama'a kun fahimci wannan to don haka abu na biyu dai ne daga cikin hanyoyin hanyoyin samun aljanna akwai zumunci abu na uku a gurguje na ga lokaci na hararana daga cikin hanyoyin zuwa aljanna akwai haƙuri akwai haƙuri duk wanda kuka ga ya je aljanna sai da ya hakuri shi yasa gaisuwan farko da za a yi ma wanda za su shiga aljanna ya Allah ka samu na cikin su dan tsarkin sunayenka gaisuwan farko da mala'iku za su yi mayan aljanna za su yi da su ne salamun alaikum bima sabartu salamun alaikum bima sabartu kai amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon namijin hakurin da kuka yi Allah na cewa a gaya muku fa nema uqubar da to karshe dai tayi kyau za ku ma san arziki daga Allah za ku ga farin ciki za ku ga hutu za ku ga abin da ba ku yi tsammani ba lalle kasuwancinku ta yi riba abin da za a faɗi kenan to amma hakuri yana da ɗaci hakuri yana da wahala ƙwarai da gaske shi yasa babu wani kyauta da Allah ke ma ɗan adam fiye da hakuri? malamai suke ma haƙuri kirari suke cewa lau kana sabru rajulan la kana rajulan salihan suka ce kai jama'a inda haƙuri mutum ne wallahi da an ga mutumin kirki kun gane abin da suke nufi to wannan ku duba ku gani yanzu azumi ne a bakinmu wannan abin da muke duk a cikin haƙuri yake kina da abinci a gida amma kina kallon shi kika haƙura ko za ki iya ci ki share bakin ki ki fito ba wanda ya sani amma kuma saboda kina fatan abin da ya fi wanda za ki cin ana sai kika bari to a takaice ‘yan wa musulmi haƙuri yana wurare guda hudu ko uku malamai sun kasafta haƙuri ana haƙuri ne a wurare uku zuwa hudu na farko haƙuri wurin bin Allah saboda bin Allah jarabawa ne Rayuwan ma gaba ɗayanta jarabawa ce Allah wata ta'ala yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa ne dan ya jarabe ku ya ga wani kyautata aiki kana son mutum yana son ka sai Allah ya dauke shi ya raba ka da shi kana son shi yana son ka sai Allah ya jarabe ka ba kuma dan Allah zai san shi bane ba kuma dan kai zarta ka ba amma ana so ne a ga kai ma ka gane kana da gatan da yake wanda ka rasa shi ne Allah duk abin da ka rasa a duniya duk mutumin da ka rasa a duniya bai kai Allah to ka koma ka dogara ga Allah sai ya tsaya maka a mafakin wanda kake tunani to ana haƙuri wurin bin Allah sannan na biyu ana hakuri wurin barin sabon Allah wannan shi ya fi wahala na farkon ya fi na biyun sauki an gane ko barin saban Allah yana da wahala saboda ne duk yawanci dan adam aka bashi dama kusan sai ya kauce sai dan Allah ya tsare shi in aka bashi dukiya da wuya bai almubazzaranci ba an bashi mulki da wuya bai zalunci ba an bashi ilimi da wuya bai girman kai ba duk zaka ga akwai wadannan to hakuri wurin barin saban Allah wannan shine mataki na biyu na uku shine hakuri a wurin abun da ke dawowa na cutarwa sakamakon bin Allah dan duk wanda zai bi Allah sai an samu wani bangare na jarabawa da zaka ga an yi masa ko a zuriyarsa ko a jininsa ko a lafi ko a kaza to sai na hudun su shine haƙuri akan kaddaran Allah wanda yake mai radadi kamar rashin lafiya ko kun ga ayran adam baya so dan adam na san lafiya kwarai da gaske dan adam na san arziki to in Allah bai baka ba sai kai hakuri ba lallai bane kai kana hangen arziki a matsayin rahama ya zamto kuma rahama ne in ka same shi akwai da yawa wanda sun nema da aka ba su kuma sai suka bar Allah wannan ba abin da ya dace ba ne Allah subhanahu ta'ala yana faɗa cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab din mai hakuri Allah yana saka masa ayyukansa ba tare da kididdiga ba don haka duk wanda ke son ya samu ladan da babu awo a cikinsa sai dai a rinka kamfato makaran alkiyama to ya rinka yin haƙuri Allah ya samu dace abu na biyar da ke kai mutum zuwa aljanna shine kyautata ma makwabci kyautata ma makwabci Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi ba da cikakken imani wallahi ba da cikakken imani wallahi ba shi da cikakken imani har so nawa so uku sahabbai suka ji tsoro suka ce waye wannan manzo Allah ya shiga uku ya tabe haka sahabbai suka ce yace shine mutumin da bai da amintuwa kan cewa makwabcinsa ba zai cutar da shi ba wannan akwai ban tsoro kwarai da gaske saboda mu a yanzu irin rayuwar da muke yi kusa in ba a ba mutumin farko da kake tsoro makwabcinka to wannan ku ba alama ce ta imani ba alama bace ta mutanen kirki wannan shine na farko na biyu annon ne yake cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana sauka ya mun wasilci ya mun magana game da makwabci da haƙƙin makwabtaka ya ce har sai da ne tsammanin cewa idan makwabci ya mutu za a ce wane ci gadon wane saboda makwabci shi to ko duk abin da zai sa a kamanta batun gado ya shigo ba ƙarami ba to kamar yadda na gaya muku ɗazu idan kuka ɗauka ta ɗayan ɓangaren kuma sai ku gane cewa ashe din me kyautata ma makwabcin shi na farko shi ne imani ne akwai alaman imani a tare da shi sannan na biyu din me kyautata ma makwabcin shi da alama yana kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya rinka kyautata ma makwabcin shi wanda har hakan ya sa wasu ma wanda ba musulmai ba suka suka rinka musulunta abu na ƙarshe wanda zan takaita a kansa daga cikin abubuwan da ke kai mutum gidan aljanna shine afuwa da yafiya da rangwami wannan wata ɗabi'a ce wanda ba mai iya yin su tsakani da Allah sai wanda yake wato yana da matsayi babba a wurin Allah saboda a rayuwa babu abu mai cin rai kamar ka ga haƙƙinka a danne maka haƙƙinka ga abin da naka ne a hana ta sannan nakan ma kuma a biyo ka a lalata shi to irin wannan idan ɗan adam ya samu dama in ba wani iko na Allah ba sai ya wuce iyaka daga inda shi kuma ake so ya tsaya to ya fiya da rangwame yana sanya Allah ya sa mutum a gidan aljanna a wannan gaban zamu misali da sayyidina Abubakar ne radiyallahu anhu ku duba lokacin da aka yi hadisatul ifk aka kirkiri zalunci aka dora shi a gidan annabta ga nana Aisha radiyallahu anha wannan labari mai muni bakin labari na ƙarya da kage wanda munafukai dama sun saba haka a lokacin da aka zo yanayi yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam daina mata magana fa sai dai ya bude kofar ɗakin ce kin kwana lafiya ta amsa kawai sai ya wuce wannan irin azaba ne gaba ɗaya kai ƙarshe sai da ta zo ta ce ma annan sulasulan tana neman izini a barta ta koma gida ta zauna yarin ya ƙarama ya shekara goma sha shida da ta je gida tana kuka take cewa ni ni ne za a kamanta wannan a kaina ta samu mahaifinta ta ce yanzu ba za ka je ka samu annan sulasulan kai magana da shi ba yanzu tsakani da Allah ni ce za ni za a yi wannan sai ta fashe da kuka abin ya fi ƙarfin harkar ta yi magana kun san duk maganar da ya fi ƙarfin harshe kwalla ke yin sa. to haka ta shiga cikin damuwa ku duba ƙarfin imani irin na sayyidina abubakar abin ya dame shi kuma dole ya dame shi don duk wanda ya taɓa maka tsatso ba za ka taɓa san shi ba a duniya duk wanda ya taɓa ka ba ka san shi haka Allah ya halice mu to amma duk da haka sai da ya karfin hali ya ce mata wallahi ba rikici duk hukuncin da annabi ya ɗauka kanki nima shine matsayata duk abin da annabi ya nima na yadda da wannan abin ne ana zaune sai gashi Allah ta'ala sai da ya saukar da ayoyi guda goma sha uku a cikin suratun nur yana wanke ta yana tsarkake ta akan wannan abin da aka ɗora mata innal na ja'u bil ifki usbatun minkum har Allah ya dawo yana yabanta yana tukan ma mu'minan da basu kare ta ba laula istamitumuhu zanna al mu'minun Allah ya ce me yasa sannu kuka ji labarin nan ba ku kyautata mata zato ba me yasa ba ku yi kaza me yasa ba ku yi kaza ana zuwa da bincike bincike sai gashi abinda nake so ku gane shine daga cikin wanda suka ririta wannan fitinan suka yada ta suka bata mutuncin suka nemi su bata mutuncin gidan annabta akwai wanda sayyidina abubakar din nan shike masa riga shike bashi tuwo gidansa yake zauna bai bambanta tufafin shi da tufan dan da ya haifa sai gashi da shi ake wannan duk kullakullar shi ne sai na abokan ya ce da shi har abada ba ni ba ka kuma ba don kai mana na aisha ba sai don gidan annabta da ka nemi ka bata ya ce da ya ta kai ma kaɗai da na haƙura da kai amma tun da ka nemi ka bata gidan annabta ba ni ba har abada bar min gidana to shi ne sai Allah ya saukar da aya ya ce wal ya'fu wal yasfahu kun gane ku yi rangwame ku yafiya ku kau da kai ku yi kaman ba a yi ba da yake Allah ya sa abin yana da wahala yana da nauyi sai ya gwama maka da abin da zai saukaka maka wannan tunanin sai ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum da nace ku yi kuke jin akwai wahala ashe ku ba ku so kuma Allah ya yafe muku ne kun fahimci magana Don ka tuna kai ma kana so Allah ya yafe maka sai ka ji saukin yafe ma wani shi yasa ita kanta na Aisha kun san bata taba haihuwa ba ko amma ummu ne ake ce mata ummu abdullahi Allah ya muku albarka wannan abdullahi fa da ake mata alkunya da shi ɗanyarta ne asma binta abi bakare abdullahi bin zubair zubair bin awam shi ya haife shi abdullahi bin zubair bin awam ne wannan kusan ita ta rike shi ita ta raine shi amma shi laifin da ya mata a duniya shi ne da wannan abin ya taso yana cikin wanda suka ce ma annabi Faslan ko ƙarya ne ko gaskiya ne a sake ta saboda a tsarkake gidan annabta to kun koga in ci kashin kan kun fahimci magana kana ɗan yata ka fito gidanmu kai mun wannan ai sai wahala zuciya kuma wani yanzu ba za mu yi ɗauki sai ba hajjinin ka ya hau ɗari da ashirin. ko ba haka ba tunda ai a asali a asali abin da za a tsammani shine ya kare ta kuma hakan ya kamata hakan ya kamata ba jininka ba ɗan uwanka ma na addini in ya kuskure kamata ka tsara mutunce shi sai ka kefe shi ka gyara mai laifin shi kakka bar shi akan laifi amma kakka tozarta shi kakka wulakanta shi Kar kuma ka bari a wulakanta shi ne alaman hankali to shi haka ya mata da aka zo bincike nuna ya faɗi maganan da Allah ya tsarkake ta sai ta ce mishi ka abadan ta ce wallahi har ummutu har ummutu ba nan ƙara maka magana ba ba ni ba ga haka ta gaya mishi to kun sani cewa abbas babba nan sulasulan ya yi tsawon rai kuma dattijo ne don ya girmi ya girmi mahaifin annan sulasulan ma ya girmi mahaifin annan sulasulan abdallah to shi ne wata rana suka yi mitin a su a su sabai suka ce ya kamata a yi sulhu tsakanin na na isha da nan nata tun kan mabar duniya ya za a yi suna zuwa sai suka ce biyo sai tsaya a bayansu suka je suka mata sallama a safanta ta amsa sallama suka ce a nadukun mu shigo suka ce eh ku shigo suka ce dukanmu ba ta san da shi ba da yake ta san sahabbai ne kuma ta ji muryan wanda ya girmama mahaifin mijinta ai ba zai nema ta hana shi ba sai ta ce eh ku shigo dukan suna shigowa ta ga Abdullahi bin Kawai sai ta miƙe kallon shi ma ba ta sanyi a duniya tana miƙewa shine ablashin je abbas ya ce mata makaniki ɗaya inda jiki ke sai fara mata kirari Ya ce in ba a samu tausayi gidan annabta ba ina kuma za a samu tausayi idan ba a yi yafiya a gidan annabta ba wani gida ne ya samu kamala sai fara ziga ta wallahi da ta zauna kawai sai ta fashe da kuka ce kuka ce kuka tace nazartu wan nadru shadid na riga ne alwashi ba ni ba shi kuma alwashi na walla har gaban Allah mai karfi ne yace mata to da kika yi alwashi kuma ai Allah mai rahama ne duk abin da ta faɗa sai ya ɗauko girman Allah kun san mumini kuma ka katanga ga Allah gaban shi ka gama da shi yace ba su fita ba har sai da ta yafe mu tace za ta za ta za ta kafara na rantsuwar da ta yi to kun ga a ƙarshe sai gashi Allah ya yabe ta ita ma ya yafe mata annabi ma yi mata Allah ya mata wani irin gata wanda annabi sallallahu ya karishe jinya a ɗakinta, ya mutu akan kirjinta kuma yayi atsuwaki da ya wunta a ƙarshen rayuwarsa kuma aka rufe shi a ɗakinta. duk wannan fa yana daga cikin tagomashin wannan yafiya da abuwan da ta yi a baya to saboda haka ya koyan uwa musulmi yana daga cikin abin da ke taimakon mutum bayan samun aljanna da rahama shine zanto a zuciyarka babu kulli game da wani musulmi Allah ya koyar da muminai cewa kar mu zanto masu kullata a cikin zukatanmu don Allah ya ce mu rinka faɗin wala ta ja'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kar ka sa mu rinka jin wani haushi da takaici game da wani musulmi ko dan mun ganshi da wata ni'ima ko dan ya taba mana wani kuskure a'a yanda ya mana kuskure mu ma muna ma Allah kuskure Allah ya ba mu iko to so da haka ina ganin ni ma dai ya kamata in tattara ina wa ina wa anan a takaice dai <laughs> a rashin ruwa a lola an samu an yi taimama abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya. A Lada, eh, uwan gayyata uwar taro gaba daya na sha faɗi <laughs> ga ta nan mutu suka <laughs> su suka raine mu tun muna fita da taya da gudu a kamo mu a mana wanka a tsakar gida ai kaza ai kaza duk gashi nan Allah ya tsawaita rayuwar mu dai muna tare Allah ya kara mana tsawon rai yan mu da suka rasu Allah ka yafe musu iyayenmu da suka rasu Allah ka ji kansu da rahama dukkanin ƴan uwanmu musulmi da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba Allah ka gafarta musu wanda suka riga mu wanda suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka fi mu sanin su Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki wanda ke cikin rashin lafiya Allah ka bashi lafiya wanda ke da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa sa na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta حتى الفرقة توب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته